فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المسلين الله سبحانه وتعالى kamar da abul harisul muhasabi yake magana duk abin da za ka yi wa allah ko sallah ko azumi ko zakka ko Hajji ko istighfari ko karatun ƙur'ani sai allah ya duba zuciyarka farko sai ya duba sarira sarirarka zuciyar da take abin da yake ɓoye naka alheri ne a cikinsa ko ko shari in ya ga alheri ne za a yi maka tik in ya ga shari ne za a mutum zai watsar da abu duk da kake kowane iri ne in an yi sa'a sarira ta zama alheri baya kullace da kowa baya buƙatar shari ga wani baya buƙatar shari da wani bari in ba mu misali mutum ne ya je ce da wani yana son ya ba shi ismul al'azam sai ce masa to zan baka amma je ka kusa da fada a garinsu da la'asar ka zauna sai rana ta faɗi in an gama ka da ka gaya mu da ya je yana zaune sai ya ga la'asar ta yi an fito da 'yan gadi duk wanda aka gan shi da itace zai kai gida sai a kwace a kwakwaɗa masa bulala a kai gidan sarki gidan sarki ba za a sayi itace ba ana duka ana wannan sai ga wani tsoho ya taho da kyar yana ɗauke da itacen aka fizge itacen aka lafta masa dore na aka lafta masa ka tankada shi jika shi kenan da ya dawo ya faɗa masa ce amma na ga wani abu da ya ban mamaki ce menene sai ce wani tsoho na gani ya yi wa itace wannan tsohon bai kamata a bashe wa itacen ba saboda ya tsofa amma aka yi lallaɓa kuma aka kwace itacen bayan kwace ba kyale sai aka mammaka masa bulala a kore shi sai ce da kana da ismul azam yace ce da ne wa wannan dan dokan addu'a sai ce to baka cancanta a baka ba ni ma da kake nema a guri na wannan tsohon shi ya bani sarirarsa mai kyau ce ba zai addu'a Allah ya lalata wani ba sarira sai Allah ya duba sarirarka mai mecece sannan na biyu sai duba niyyarka shi kake nufi ko kana da wani buri daban da kaɗan tsofana man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada in an ci wannan to sai duba iradarka shin kana da himma akan abin da ya shafe shi ko kana kyashin ka wahal da jikinka saboda shi in ya ga wannan ba zai karbe ka ba